To, Farfesa Muhammad Khalid Odman, ya kake kallon wannan matsayi na gwamnatin Najeriya? Wannan wani babban abu ne wanda yake dama ya kamata a yi tuntuni yanzu aka ce kuma za a yi. Idan za ka yi tunawa ita wannan hukumar da kira Community Board. Ai, an taɓa yin ta ba yanzu aka yi ba. Da can an yi ta kuma daga baya aka rushe ta ya zama to aka bar manoma suna sai da abun da suke so da yin da suke so. To a gaskiya shi in za ka lura noma yana neman kariya duk ƙasar duniya ba a barin noma kawai sankarka saboda in kana maganar noma ka kana maganar abinci to abinci a duniya ga baki ɗaya kowace ƙasa tana ɗauke shi da muhimmanci to abincin nan kuma manomi ne ke kawo shi manomin nan dole ka bashi kariya bakin gurgudu musamman ma ga magana fashi da sauran saka idan za ka yi tuna a nan za ka ga a najeriya wani lokaci tumatir yana dubu biyar a kwando daya wani lokaci kuma na koma dari biyar duka a cikin shekara guda daya to kaga ai irin wannan ya kamata dole akwai abin da za a dan ka kare manomi daga cewar bai yi asara ba don duk mutumin da ya yi asara kaga gobe ma ba zai so shiga noman ba kuma ko ya shiga ba yana cikin ɗan a takaice ita wannan hukuma za ta magance irin matsalar da ake fuskanta a yau yauwa sai dai kuma kamar abin da muka sani ya kamata a wani babban abu da ya kamata ya addiba sosai misali kaga me ya kashe ta a da kaga ka kashe ta daga ciki kaga akwai maganar rashawa da cin hanci da sauran haka da kuma abubuwan da bai kamata ba to idan za a yi abin tsakani da Allah ya zamanto in ma wani an same shi da laifi ya ga an hukunta shi to na tabbatar haka wannan hukuma ta amfani sannan kuma kasan kasashen duniya ko kuma abin da kira world organization ba ta son kasashen musamman mayan afirka su ka kare a farashin din amfanin su. wannan kuma gaskiya dole ne mu kare saboda duk kasa da kasance ta duniya har america akwai ta yadda ake kare manoma domin mi domin manomin ne ya zama tuwa samu riba mm. akan aikin da yake ta ya wannan hukuma za ta taimaka wa manoman su dinga cin riba Yawwa alhamdulillah domin tun da ba hukumar da take saye sai ya zama to idan lokacin da kaka ta yi ya kasa sosai dan kasuwa zai fi samun riba to kaga ashe idan aka ci akwai kuma gwamnati na sai ita gwamnati nan kaga za ta fito da farashin masara ya fara daga wannan farashi buhun masara daga kada ya fara a lokacin da ake abin kaga ne. to kaga a takaice akwai dan farashi da za a sa threshold wanda zai zamanto zai kare manomi misali kaga idan kai kai neman noman ka da daya sai a ce ka samu kaman buhun sittin misali to ka gan ka samu buhun sittin sai a diba a gani da mi ka kashe a ciki taki nawa ka sa nawa aka yi maka noma iri nan nawa ka sa da su haka in aka yi lissafi a gani a wannan kadada ka kashe dubu kaza kuma ka samu buhu kaza to kaga wannan buhu kowane buhu a ga cewa an samu shi akan akan wannan farashi to kaga wannan farashi bai kamata a ce yana kasa ba sai ya zama yana sama in yi sama domin duk abin da aka ɗora a kan wannan farashi riba ce a wajenka. To, eh, Profesa da yake ku ne masanan, me ya dace a yi wajen ganin cewa an samu nasara? To, kamar da na faɗa maka, cewar mu babban abin da ke kashe ma ƙasar shi ne eh, rashima da cin hanci. To, na tabbatar da ta yadda ya kamata a yi ne a to da tsari, da dama akwai doka, wacce ma da ake ta ta daɗin da aka rushe, akwai dokar ta, sai a shigo da wannan a magagana akwai eh, masu ilimi da yawa kuma wannan abu ba wani sabon abu ne ba Farfesa Muhammad Khalid Otman na Jami'ar Ahmadu Bello da ke zariya masanin harkar noma mun gode sosai da wannan bayani da kai mana. Na gode Alhaji Bashir na gode mm. kwarai